لله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كله الله سبحانه وتعالى يا ساكي داود مونا رانا تلا حديث شابيو lahadi sha الثانية alif da ɗari hudu da arba'in da uku wace sai daidai da sha shida ga watan yanayo shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu muna nan a cikin yardan allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi Talbi su iblis wato yadda shaidani yake rikirkita wa mutane al'amura wannan littafi ɗaya daga cikin manyan magabatan malamanmu abulfaraj abdurrahman bunul jauzi rahimahullah shi ya rubuta wannan littafi wannan karatu kuma yana zuwa ma masu taurare ne daga masallacin almarkazul islami wanda ke titin zango cikin sabon gari karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya satuttuka ko watanni da suka wuce a baya mun kwana a shafi na casa'in da hudu darasi na nawa ne talatin da biyar na aka kwana yanzu a tashi na talatin da shida to a darasinmu na talatin da biyar malam ya mana bayani a akan shawarijawa idan ba ku manta suwaye shawarijawa ba wasu mutane ne waɗanda suka fito suka yi bore ana fahimta <clears throat> suka yaƙi aliyu radiyallahu an suka ce in har yana son su yadda da musuluncinsa to ya yi shaida wa kansa cewa shi kafiri ya yi ridda menene laifinsa saboda ya yadda a yi sulko tsakaninsa da ɗan uwansa mu'awiya radiyallahu anhu to aka zo muka karanto da ku a baya ga su sun iya sallah sun iya karatun ƙur'ani duk wani abu na bauta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce, in ka dauki sallar ɗayansu ka hada ta da taka za ka ga taka wasa ce in ka dauki azumin ɗayansu ka hada shi da naka za ka ga azumin ka almara ne amma Allah ya mana tsari annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za ka gansu suna ficewa daga cikin musulunci yadda ka san mashi na fita cikin dabbar da aka same ta aka farauta in ba manta ba abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma shi ya tafi ya je ya same su ita me yasa kuke sa'insa da kanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma dan kawunsa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu suka ce suka faɗi nasu uzurori ai ya anshi hukunci ai sannan kuma an rubuta masa amirul mu'minina ya ce a goge kaman karatunmu na jiya ya dai ba su martani daga ciki abin da ya ce ya ce to irin wannan abin da kuke cewa na san wasunku ba su halatta wannan wurin ba amma kuna da labari annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sanda zai shiga garin makka ƙwarai shawa suka ce ba zai shiga ba suka ce muna da labari shin labari ya ishe muku cewa a lokacin da za a rubuta takardan sulhu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wa mai rubutu ka rubuta haza ma salaha alaihi muhammadu rasulullah wannan shine abinda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sulhu tsakanin shi da mutanen makka suka ce ba su yadda ba suka ce ai da mun san kai manzo ne da gaske. akan me zamu yake ka ka rubuta mana sunanka da na iyayenka yake kun san an taba haka suka ce mun samu labari to annabi da aka yi mashi haka alaihi salatu wassalam ya goge ko ko bai goge ba suka ce ya goge to aliyu dan ya goge amirul mu'minin ne yasa kuke cewa bai daidai ba in manzon Allah su kutun guda ya goge nashi shi sunan risala annabcin ya goge yake a sa sunansa me yasa kuke jin zafin aliyu radiyallahu anhu <clears throat> ana fahimta sannan suka ce sannan kuma ya zo ya jiɗinta hukunci zuwa ga mutane bayan ga ƙura'ani abdullahi ɗan abbas radiyallahu anhu ma yake ah, amma kun san Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alƙur'ani yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum ya ku waɗanda kuka yi imani kar ku kashe farauta ku yi farauta a lokacin da kuka sanya harami sai yace ne a gaba wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala min an-na'am yahkumu bihi zawa adlin minkum hadiyan baligh al-ka'b ai mutum biyu aka ce yanzu misali ni idan na sanya ihrami na je na farauci dabba sai aka ce to ko dai in yi azumi ko kuma a'a in ba da irin wannan dabbar da na farauta idan kuma zan bada ta ba kama ta zan yi in saka ba sai na samu adilai in ce ni khamis ga irin abin da ya faru ku shaida ga dabban irin ta na siyo don haka na sake ta yake ko kana tsammanin Allah ne wata wata'ala zai sako ya hukunci ba ga shi ya ce ya ba da hukunci ya ce a je wurin mazaje ba adilai to don aliyu ya ce je a yi hukunci ya yarda me yasa za ku ce ba ku yarda ba to a ƙarshe dai a takaice da yawa daga cikinsu sai suka gamsu da bayanin abdullahi ɗan abbas radiyallahu anhuma sannan suka dawo daga fahimtar da suke a to yanzu inshaAllahu Allah za mu tashi akan darasi na 36 shida. al-musannif marubucin littafi ya yace rahimahullah wa fi riwayatin ukhra a cikin wata riwaya daban anna aliyan radiyallahu anhu cewa aliyu Allah ya ƙara masa ladda lamma hakam a lokacin da ya hukunci wato karatunmu na jiya kenan a cikin hakba wanda qissatu tahkim yaya hukuncin yawan zu yaya yawa kana to a lokacin da ya hukunci a min minar khawarij daga cikin khawarijawa waɗannan fantsararrun mutane masu bore zur'a ibn al-burj wani mutum ana kiran shi zur'a sai ya zo mata الطائي متمن قبيلا بنو طي وحرقوس بن زهير السعدي دكما حرقوس أن زهير متمن بنو سعد فدخل عليه فيسك شجمع علي رضي الله عنه فقال لا فيسك شيء لا حكم إلا لله باب ونحكمتي سيديك الله سبحانه وتعالى ba za mu yadda ka haɗa mu da wasu mutane ba faƙola ali aliyu sai mai da musu da martani radiyallahu an ya ce la hukma illa lillah babu hukunci sai ga Allah subhanahu wa ta'ala faƙola lahu hurkus sai hurkus ya ce da shi tub min khafi'atik ka tuba daga kuskurenka warje an qadiyatina sannan ka dawo daga kan matsalar mu wakhruj bina ila aduwina sannan ka fita da mu zuwa ga makiyanmu nuqatilhum mu yaƙe su hatta nalqa rabbana har sai mun haɗu da mahaliccinmu subhanahu wata'ala wala in lam tada tahkimar rijal wallahi ina gaya maka in ji idan baka bar hukunta mazaje a cikin littafin Allah ba subhanahu wa ta'ala fi kitabillahi azza wa jal la wallahi zan yaƙe ka aslubu bi zalika wajha Allah ina neman yardan Allah da wannan yaƙanka da zan yi ana fahimta malai dama masu iya magana suna cewa alharbu awwalu ma takunu fatiyat ya'ti biha wa tashubuha al-aqdar asalin wuta wato takan fara ne daga me yake da suna abin nan garwashi ana fahimta duk irin waɗannan da kake gani boko haram iswaf duk irinsu ne waɗannan mutane da ake magana sannan kuma tarihi ya nuna cewa ba wani mutum da zai zama ɗan taratsi ya fitini mutane ya addabe su sannan ya yi ƙarshe mai kyau ya gama lafiya ba a taɓa yin wannan mutu a tarihin duniya ba ana fahimta duk ɗan taratsi wato baya baya lokaci zai kashe ne shi masu Allah ya ɗaura masa wani zai kashe sa wa kazalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima ya yaktubu ina yawan buga misali Muhammad Yusuf ina yi ba wanda ya san kabarin shi yau ana fahimta ana kashe shi riga aka yi masa da arsashai sai shekau ya hau ya yi iya abin da zai iya na shekantaka, ya ƙare ya kashe kansa yana mutuwa ɗan muhammad yusuf ya hau shi ma aka kashe shi yana ana kashe shi wani ya hau shi ma aka kashe shi to haka al'amarin zai tafiya ba za ka addabi mutane kuma ka gama lafiya ba Allah bai taɓa wannan alƙawarin ana fahimta don haka sai ya ce da shi wallahi ko dai ka dawo ko in yaƙe ka ina neman fuskar Allah da wannan yaƙanka da zan yi واجتمعت الخوارج في منزل عبد الله بن وهب الراسي gaba ɗaya 'yan taratsi 'yan tawaye sai suka haɗu a gidan wani mutum daga cikinsu ana kiran shi abdullah bin wahab arrasi wa hamidallah sai ya gode wa Allah وعثنا عليه يكمي بالله سبحانه وتعالى ثم قال سنن سيتي شي عبد الله بن وحد ما ينبغي لقوم يؤمنون بالرحمن بايا كوتوا وصمتاني وأن بسكي إيماني بالله سبحانه وتعالى وينسبون إلى حكم القرآن فالنسونا جنجنا كان سزوا حكمتي إلنا القرآني an takuna hadhihi duniya wannan duniya ta kasance allati isaruha ana wacce zaɓanta ita duniyan nan wahala ce asaru indahu min al'amri bil ma'ruf ya zanto ita ce tafi soyuwa da fifiko a wurinsa fiye da umarni da kyakkyawan aiki wannahi anil munkar da kuma hani da mummuna wal bil haq ya zanto kuma duniya ta fi soyuwa gare shi a kan faɗin gaskiya fakhruju bina ku zo ku fita da mu ma'ana abin da ya so nuna babu amfanin rayuwar mu in za mu zauna ba za mu yi umarni da kyakkyawa ba ba za mu yi hani da mummuna ba ba kuma za mu faɗi gaskiya ba babu amfanin mu rayu kaga dai ga ƙur'ani ga ilimi ga fahimta amma kuma tsarin approach din ne zama mai matsala saboda sai yanzu mu ya shagiya sai ka ce kenan wani ya shagiya a yi masa bulala tamanin yan mutum ya sata shi kenan sai ka ce wani ya sata a yanke masa hannu dole akwai channel akwai link inda za ka bi saboda in kowa ya ce zai ɗauki mataki da doka a hannunsa to za a waye gari ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم da za a waye gari ba ma mai sauran rayuwa amma akwai proper channel wurin da ya kamata a bi a hukunta wanda ya dace a hukunta don haka sai ce ku zo mu fita فكتب إليهم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه علي رضي الله عنه sai ya rubuta masu su abdullahi bin wahab ɗin ya rubuta ya ce amma ba bayan haka fa inna hadhaini ar-rajulain alladaini irtudiya mai? lalle waɗannan mazaje guda biyu waɗanda suka yadda ko kuma aka yadda da su a matsayin alƙalai shi ta wurin shi akwai abu musa al'ash'ari in za ku tuna sannan ta wurin akwai amur bin al'as radiyallahu anhum lallai waɗannan mutane da aka yarda su zame alƙalai faƙad khalafa kitab Allah haƙiƙa sun saba ma littafin Allah subhanahu wa ta'ala wattaba'a ahuma, suka bi son zukatansu wa nahnu ala al awwal mu muna kan al'amarin mu na farko za mu ci gaba da yaƙi kuma ni ne amirul mu'mini shi ne ma'anan magana fakata bu ilai sai suka rubuto zuwa gare shi su khawarij suka maida masa da martani innaka lam taghdab li rabbik kai aliyu a matsayinka na shugaba radiyallahu an suka ce baka yi fishi don Allah ba subhanahu wa ta'ala wa innama ghadabta li nafsika kai din nan ka yi fushi ne don ƙashin kanka fa'in shahidta ala nafsika bil in har kai wa kanka shaida da kafurci wasakbalta tauba sannan ka fuskanci tuba na fima bainana wa bainak da za mu yi dubi tsakaninmu da kai sai mu duba mu ga shawara yadda ta kaya wa illa in ko ba kai haka ba baka yadda kai kayi ridda ba baka zo ka fuskanci tuba ba ka ala sawa mun jefa maka al'amarin daidai da daidai ma'ana duk irin abin da kake tunani ko kake ji ko ka shirya mu ba mun shirya masa wassalam aminci ya tabbata ga wanda ya bi abin da muke so ana fahimta kuwa jama'a to in ka koma wani wuri sai ya sake maida musu da martani yake a wa ba da hijirati وجهادي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبوء وأشهد على نفسي بالكفر ضللت إذن وما أنا من المهتدين bayan an yi hijira da ni na yi jihadi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kawai cikin sauƙi bisa ga bagat kawai sai in koma in ce wa kaina ni ba musulmi ba ne ni din nan zan faɗi wannan ya ce to in dai ne wannan na ɓace ban kasance daga cikin shiryayyu ba duk abin da kuke jin sa ma na shirya mata malamai kuna fahimta walaqiyal khawarij fi tariqihim Abdullah ibn Khabbab faqal akwai kusan sahabi Khabbab ibn al Ko. ko radiyallahu an eh, in ba ku manta ba eh, shi wato bawa ne ga wata mata ana kiranta ummu anmar asalinsa makeri ne duk garin makka ba mai kira irinsa abin da ya shafi takobi wuka mashi tsitaka da irin waɗannan abubuwa kuma sannan mutum ne jarimi shi khabbab ibn al-arab radiyallahu anhu a lokacin da ya zai musulunta sai labari ya yatsa a cikin garin madina ita mata ce mai mulki uwar gijiyarsa tana da mulki aka ce mata to aikin mulkin ki kadarin ki ya kare tunda kina da bawa wai ya bi waɗannan yara kuma kin kasa dawo da shi ki daina maganar mulki da Allah ba shi da kadari sai suka yi ayari aka zo aka same sa ta ce ya kabba ya ce labbaiki wa sa'adai na an same ki ma za ka lazi balagani an meye wannan wane labari ne ya zo mani daga gare ka annaka ta wai ka shiga addinin yara sai ta kin ji wannan magana eh kin ji to in dai kin ji haka ne kuma ba canji Ka ga mazaje yace yana ba da labarin kansa yace ban farga ba sai dai kawai naga ana yayyafa mani ruwa a ƙarshe in taƙaita muku ta sanya shi ya sassaƙa riga rigan ƙarfe mai kama da ainihin bulletproof irin na yanzu sai a sanya rigan a wuta in ta ja sai a sa mashi sai ya faɗi ya suma amma idan ya tashi bakinsa na cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka ta gaji ta ce kai ni ba zan iya wahalar nan taka ba ma a nemi mai siyan ka shikenan in sai da kai in huta musulmai suka saye shikenan aka yin tashi to ya kasance Umar dan Khattab radiyallahu an in yana shari yakan ce ya Khabbab nuna mana inda mushrikai suka yi maka azaba in ya bude sai ya ce rufe rufe ba zan iya gani ba saboda wuri ya zagonye ya koke ya goge ba nama sai kashi to shi khabbab din radiyallahu an ɗansa mai suna abdullahi bin khabbab ana fahimta wata rana ya fito sai ya haɗu da waɗannan 'yan taraƙin kawarijawa faƙalu sai suka ce masa su su kawarijawa هل سمعت من أبيك حديثا يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحدثنا shin ya kai abdullah ka taɓa jin wani hadisi daga babanka shabab bunul arat wanda yake ba da labari ka bamu labarin hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam qal sai yace na'am eh sami'tu na ji daga babana sami'tu abi yuhaddithu an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ji babana yana ba da labari daga annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi annahu zakara fitna wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambaci wata fitina alƙa'idu fiha wanda zai zauna a cikinta khairun min alqa'im ya fi wanda ke tsaye ana ko fahimta ma'ana fitina ce za ta taso amma wanda zai zauna ya ƙi tsayawa a yi fitinar da shi ya fi wanda zai tsaye alkhair, ma'ana ka janye daga cikinta ana fahimta wal fiha shi kuma wanda zai tsaya wuri guda fitinar ta in masa khairun min almashi ya fi alkhairi fiye da mutumin da zai yi tafiya ya je nemi fitinar kaga mataki biyu kenan wal mashi fiha shi kuma wanda zai tafiya ya je nemi fitinar a inda take khairun min as-sa'i yafi wanda zai yi gudu ya kaukawa wurin zuwa ya neme ta fa in adrakta zalik inji abdullah yana ba su labari idan haka tsinkayi irin wannan fitina fakuna abdullahi al-maktul to ka zanto kai ne bawan Allah da za a kashe ba wanda za ka kashe ba to menene bambancin da fitina da muke cikin yanzu kamar yadda nake bayani a karatunmu na asuba wani ya fito kasuwa ne fitina ta same shi yanzu misali duba mutanen da aka kola zamfara mutum 43 nan shin ka taɓa ganin ke kasasshiyar zuciya irin wannan ku tara mota ku sa mata petrol ku rike bindiga ku banka wa mota wuta mutane su ƙone har da jarirai wannan zuciyar ya sunanta ana fahimta sannan ka duba kuma abin da zai faru a anka ana magana kusan mutum ɗari uku duba abin da ya faru ina ji a sokoto ne ko dai zamfara ne kasuwa suka zo suka yi ma kasuwa ƙawanya wani ya ce ba mutum ɗari ake magana ba ƙarancin mutane sun kai dubu ɗaya saboda duk wata kusurwa da wani mutum zai iya tunanin ya ƙetare ya je tafi sun ajiye bindiga mai jigida kana zuwa za su mai da kai to kaga irin wannan fitina da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗe ta ba ta da bambanci da irin halin da muke ciki a yau wanda ke kisa bai san dalilin da yasa yake kisa ba shi ma wanda aka kashe bai san abin da yayi aka kashe shi ba mu koma kan karatu kaga su suka tambaye shi ana fahimta kuma ya ba su labari to za ku ga suna da wajihu shaba fuskan kamanceceniya tsakaninsu da 'yan boko haram da 'yan iswap qalu sai suka ce anta sami'ta hadha abik kai ka ji wannan hadisin daga babanka khabbab radiyallahu anhuma yuhaddithu an rasulillah yana bada labarin wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala sai abdullahi ce na'am eh naji kwarai ni na ji wannan magana daga babana radiyallahu anhuma faƙaddamuhu ila shafirin nahab sai suka gabatar da shi zuwa ga gefen rafi wa kuntum ala shafa ƙofaratin ana fahimta suka gabatar da shi gefen rafi fadarabu unuqa suka daki wuyansa fasala damu sai jininsa ya kwarara ki annahu shiraku na'am in ka ganshi yadda yake tsittuwa shi jinin kai ka ce igiyan takalmi ne wa baqaru batna ummi waladi sannan suka fasa suka farki cikin uwar ɗansa in an ce ummul walad wato ita ce baiwa wacce yake za ta kasance cikin bauta idan ta haihu sai a yanta ta to sai a dinga kiranta ummul walad yanzu ba baiwa ce, yanzu ta zama maman yara tana da ciki ana fahimta bakaru suka farki cikin amma fi batniha abinda ke cikin cikinta wa kanat obla ta kasance tana dauke da ciki wa nazalu tahta nahli mawaqira bi nahrawan sai suka sauka karkashin dabinuwan mawaqir a wani wuri da ake kina nahrawan fa saqatat rutba sai ɗanyen dabino ya kakkaɓo fa'akazaha ahaduhum sai ɗaya daga cikinsu su ‘yan tara ɗin sai ya ɗauki wannan ɗanyen dabino da ya ɗauka faƙazafa biha fifi sai ya jifa da wannan ɗanyen dabino a cikin bakinsa faƙala ahaduhum sai ɗaya daga cikinsu ya ce a kwastaha da ƙwairi halliha Ta ɗauki wannan dabinon ba kan halacci ba wa bi ghairi samani ha sannan kuma ba ka biya ba falafawa ha min fihi sai ya tobo ya fito da wannan dabinuwa da ya sa bakinsa wa ƙarafa a haduhun saifa sai ɗayensu ya zari ya falle takobinsa fa aka za ya fara ya huzzuhu yana girgiza shi famar rabihi khinziron sai wani alade ya zo ya shuɗe na ahalin zimma na ainihin kafiran amana wanda aka kulla amana ba za ku yaƙe mu ba ba za mu yaƙe ku ba yana jijjige da wannan takobi fadaraba darabahu sai ya daki wannan ainihin alade da wannan takobi nasa yujarribuhu fihi yana jarraba kaifin takobin a jikin wannan alade faƙaru sai 'yan uwansa ƴan tara suka ce haza fasadun fil kai wannan faɓanna ne kake a cikin ƙasa falaƙiya sahibul khinziri fa arzahu falaƙiya sahibul khinziri fa fi samani sai ya haɗu da ma'abocin wannan alade Yace ce to kaji abin da ya faru na kashe maka alade ya za a yi sai ya ba shi kuɗin aladen sai ya yarda da shi to duka waɗannan abubuwa jama'a fahimta ce da kusassa gurguwar fahimta ‘yan boko ba haram ba haka suke ganin kowa kafiri ba ne su ne kaɗai musulmai to yanzu misali shi kau ya kashe kansa kamar da eh, riwayar suka zo a cikin jaridu da sauransu me ya hukuncin mutumin da ya kashe kansa to ina magana musulunci ina magana jihadi da wasu abubuwa da kaza da yake ana fahimta shi sa abdullahi dan umar radiyallahu anhuma yana cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sau da yawa ya kasance yana roƙon Allah yana cewa safiya da yamma Allahumma inni as'aluka al'afiya fi dunya wal akhirah sannan a wata riwaya Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiya fi dini wa dunyaya wa mali wa ahli wannan addu'a tana da muhimmanci sosai ga musulmi ya karanta ta da safe ya karanta ta da yamma saboda fitina ce za ta taso in ba taimakon Allah subhanahu wata'ala ka samu ba sanda za ka shige cikin guguwan ma baka sani ba amma kana yawan karanta ta in fitina ta zo Allah subhanahu wata'ala sai baka basira sai ga an janye ka gefe sai abin ya zo ya faru kawai shikenan sai dai a tafira a wasu wurare wuraren ka koma suna tsaye da mutane kamar da 'yan boko haram suke yi za su tambaye ka in ka ce kai musulmi ne ka yadda da ƙur'ani ka aminta da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai su kwantar da kai su maka yankan rago su kawar jawa idan suka tare mutum ya ce a'a shi munafiki ne bai ma san musulunci shi bai yarda da shi sai to shikenan je ka sai ce kaga irin nasu amma fa qur'ani yadda hadisi ka ja faɗa qur'anin ku in ka hada su da nasu zaka ga kai haddan kama wasa kai saboda sun san ƙur'ani ga hadisai ga kaza ga ibada amma kuma Allah ya tsare duk wannan abu bai amfanar da su da komai ba قال راوية فبعث إليهم علي رضي الله an. bayan sun kashe abdullahi ibn khabbab radiyallahu kuma aliyu sai ya aike masu radiyallahu an yace akhriju ilaina qatil abdullahi ibn khabbab ku fito mana da wanda ya kashe abdullahi ibn khabbab a cikin ku wane ne ya kashe shi ku fito mana da shi qalu sai suka ce kulluna qatala dukkan mu ne muka kashe shi ma'ana duk abin da kaga zaka iya yi kai kenan ma'anan magana kulluna qatala dukkanin mu ne muka kashe shi fanadahum salata sai kira su sau uku ɗaya biyu uku kullu zalika ya na hazal ƙaun dukkanin kiran yana cewa ashriju ilaina katila abdullahi ibn khabbab sai su su ce kulluna qatalahu dukkaninmu ne muka kashe shi ya faɗi haka sau uku su ma suka maida masa da martani sau uku faƙala ari aliyu sai ce radiyallahu anhu li ashabi yace da mutanensa donakumul qaum waɗannan mutanen ga sunan yani khudul qawm ku riƙe waɗannan mutane fama labisu an ba basu zaunu ba su mutanen aliyu sai da suka kakkashe kawarijawa wa kana waktul qital ya kasance a lokacin da ake yaƙin ya ƙulu li ba'd sashin suna cewa sashi ta hayya liliqa'ir rabb yi tattali domin haduwa da Allah subhanahu wa ta'ala arrawaha arrawaha ila janna zo mu tafi zo mu tafi zuwa aljanna su kawarija wa'in tarafi sashin su haka suke gaya matashi ana fahimta ko malamai Allah muke roƙo ka tsare mu daga fitina ka yaye mana bala'i وخرج على علي رضي الله عنه بعدهم jama'a. wasu mutane suka fito ma aliyu bayan kawarijawa minhum daga cikinsu ta ilaihi sai ya aika masu man qatalahum wanda ya yaƙe su sun mashtama'a abdurrahman ibn muljam abdurrahman dan muljam sai ya haɗu bi ashabihi da mutanensa wa zakaru ahlan nahrawan suka tuna mutanen nahrawan kawarijawa kenan da aka kashe fatarahamu alaihim suka nema musu gafara wurin Allah subhanahu ta'ala irin kai kaga wani ma an yi rashin sa wani ma an yi rashin sa dan haka Allah ya ji kan wani da wani aka dai tuna baya wa qalu suka ce su Abdurrahman bin Muljam kar ku manta shine fa ya kashe Ali radiyallahu anhu ana fahimta domin lokacin da fitinar ta kici ta kicin yewa aka ce sai suka yi mitin su uku aka ce kai abdurrahman ka je ka kashe aliyu wannan ya je ya kashe mu'awiya wancan kuma ya je ya kashe ainihin amr ibn al suka ce matukar ba a kashe su ba radiyallahu anhu ba za mu gushe ba cikin fitina to shi a cikin riwayat wanda aka turo shi wurin amr ibn al radiyallahu an sai da asuban wannan ranan Allah bai ɗaura mashi wahala ba shine liman amma sai makara shi kuma wanda aka turo kama a turon na ake lima shi bai san waye liman ɗin ba amma kawai duk wanda ya bada sallah a wurin shi da bako ne ne lima don haka wanda ya bada sallah kawai sai ta san masa sana ɗaya. ya yi da shi barzaku kawai kama gabansa duk kuma a rana ɗaya aka yi wannan duk bayan sallah asuba ana fahimta shi kuma mu'awiyar radiyallahu an dama shi mutum ne mai yana ɗaukan frequation sosai domin shi ne a tarihin musulunci awwala man sanna al-hajib shine wanda ya fara kawo ADC wato wanda zai tsaya ya kare sai ka bi shi sannan ka zo ka shigo wurinsa shi ya fara kawo wannan radiyallahu anhu dan haka yana lura da abubuwa duk abin da bai gane ba kafin maza su shirya alhaji ado shirya zai dauki mataki so tun da ya ga aka ce ana ta wannan ana ta wannan tsalle-tsalle kawai shi kenan da ya ga bai aminta da mutumin ba sai ya ba baya aka ce sai mutumin ya bisa kokarin tara sai ya sari shi a tsakankanin marainansa aka ce tun lokacin bai sake haihuwa ba to shi ko ali radiyallahu an wannan abdurrahman bin muljam din shi ma sai ya zo masallacin don haka gashi nan Wakalu suka ce wallahi ma ta'ba'u bil baqa'i fi dunya shay'an wallahi babu dalilin wanzuwa ko ɗan kaɗan a duniya بعد إخواننا الذين كانوا لا يخافون في الله لومة لائم bayan an kashe mana ƴan uwanmu da ba su tsoron zargin mai zargi a cikin hanyar Allah subhanahu wata'ala bi ma'ana me zai sa mu ci gaba da rayuwa bayan duk mutanen da muka sani mutanen Allah masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don an karkace su me za mu yi da duniya ana fahimta falau anna sharibna aw sharaina anfusana lillah idan har mu da gaske muke yi mun siyarwa da Allah subhanahu wata'ala kawunan mu waltamasna ghayra ha'ula'il a'imma dullal mu nemi wasu limamai jagorora ba waɗannan batattun ba fasa'aruna bihim fasa'arna bihim ikhwanana sai mu ɗauki fansan 'yan uwanmu a wurin waɗannan mutane wa min minhumul ibad da sai mu hutashe da bayi daga waɗannan shugabanni kuna ku fahimta Hausa ma'ana babu dalilin da zai samu rayu Mu rasa 'yan uwa da ma zuwa za ku yi mu tattaru mu ma waɗannan limama muawiya kenan da amru ibn da kuma wane ne muka ce da aliyu radiyallahu anhu mu kashe su mu ɗauki fansan 'yan uwanmu sannan mu nemi jagorori waɗanda ba su ba ana fahimta to al'amari dama shi haka yakan fara kamar wasa kamar wasa sai ya zo ya addabi mutane ya cittara ya buwayi kowa da kowa malaci akhbarana muhammad ibn abi tahir al-bazzaz muhammad dan abu tahir ya ba mu labari mai sai da ya duka أخبرنا أبو محمد الجوهري أبو محمد الجوهري يا بام لاباري أخبرنا ابن حيوية ابن حيوية يا بام لاباري أخبرنا أبو الحسن بن معروف ابن حسن أم معروف يا بام لاباري أخبرنا الحسين بن الفهم حسين بن فهم يا بام لاباري أخبرنا محمد بن سعد محمد بن سعد يا بام لاباري عن أشياخ له دقوس شيخ ننسى faƙalu sai suka ce wato su ‘yan taratsi kenan kawari jawa in ta da ba salasatu nafarin minar kawarij wato mutum uku daga cikin kawarijawa sun buƙaci ko sun tattaru abdurrahman ibn muljam والبرك بن عبد الله وعمرو بن بكير التميمي su uku kenan suka tattaru fajtama'u bi makka suka haɗu suka tattaru a makka wata ahadu suka yi alkawari wata aqadu suka yi ƙulli yarjejeniya la naqtulanna haula'i wallahi sai mun kashe mutanen nan guda uku aliyan shi ga sunan wato respectively a jere aliyu abdurrahman bin muljam wa muawiya shine burk ya tasamma ibnu abdullah wa amr ibn al-as da kuma amru dan as wanda amru ibn bukair ya tasamma wa nurihul ibad minhum muhutacce da bayi daga waɗannan mutane saboda matukar suna raye ba za a tsahirta ba ba kuma za a huta ba ana fahimta مالك فقال ابن ملجم ابن ملجم سيتي انا لكم بعلي ني كجب انتامني الامر يا علي رضي الله عنه وقال البرك برك يتي انا لكم بمعاوية ني كجب انتامني الامر معاوية رضي الله عنه وقال عمرو عمرو يتي وانا لكم بعمرو dama ni suna na amru ni ma ku mani amru fatawa taku suka yi yarjejeniya Allah yan kusa rajulun minhum rajulan an sahibi akan kada wani mutum kada wani mutum ya kuskura ya ja da baya daga wanda aka ɗaura mashi alhakinsa falamma tara aljam'ani na kasa ala aqibai kar wani mutum ya ja da baya daga wanda aka ɗaura masa duk wanda aka ɗaura masa tak, wato nauyi ya tabbatar da ya executing ya gabatar da wannan abu da aka ɗaura masa malamai kuna ko fahimta faqadima ibn muljam al-kufa abdurrahman ibn muljam sai ya gabato garin kufa falamma kanat al-layla allati azama ala qatl ali radiyallahu anhu fiha a lokacin da ya gabato daren da yayi kudirin ya kashe aliyu a cikin daren kharaja aliyun radiyallahu an li salati as-subh ali sai fito sallar asuba radiyallahu an darabahu, sai ya sare shi fa asaba jabhata ya sami ainihin goshinsa ila karne wato zuwa ga ainihin ainihin kahonsa ma'ana zuwa ga haɓansa tun daga goshinsa har zuwa haɓansa wa wasala ila dimaghi ya riska har zuwa ƙwaƙwalwarsa wato tun daga sama kenan tsaran har kuma faƙaula aliyu radiyallahu an aliyu ya ce la ya futukumur rajul kar ku yadda mutumin ya suɓuce maku ya sare ni gashi nan amma kar ku yadda ya suɓuce maku ana fahimta la ya futannakumur rajul fa sai aka kama shi faƙalat qalat ummu sai ummu kulsum ta ce radiyallahu anha ya aduwallah ya kai maƙiyin Allah قتلت أمير المؤمنين كاكش شجبا مؤمنين لأن كتكب رضي الله عنه فقال سيدي ما قتلت إلا أباك با قوة نكشي وسيدي بابنك با أمير المؤمنين نكشي بابنك نكشي أنا فهمت أخوة قالت تتكي والله إني لأرجو أن لا يكون على أمير المؤمنين بعد wallahi ina roƙon Allah ya sanya aliyu zai tafi ba tare da nauyin wani ko zunubinsa ba ma'ana ya bar duniya ba tare da laifi ba ƙawala sai ce kalima tafki idan to in kina so kin san ci yana so kina so ya ƙare ba tare da zunubin kowa ba kukan da kike yi in kin san shi mutumin Allah ne mutumin kirki ne ma'anan maganan kenan sun maƙal sannan sai ce wallahi laƙadi samamtuhu shahara na rantse da Allah wannan takobin nawa sai da na sa masa dafi tsawon wata ɗaya ya'ani saifa abinda yake nufi takobinsa fa in akhlafani idan takobin nan ya sa'a mani abinda na yi fa abadahu Allah Allah ka nisanta ni da shi wa abhaqa ka gusan mani da shi ka raba da shi ba kuma yin ba ma'ana yadda na wasa shi na goga na shirya na dinga sa mashi dafi har tsawon wata ɗaya dama bai kamata ce ya disappointin ina ba bai kamata ce abinda na nema a wurin shi bai ba idan ko da ya yi disappointin ina bai kai aliyu lahira ba radiyallahu an Allah ka nisanta ni da takobin ka raba da shi malamai kuna ko fahimta to har kullum zukata guda biyu kamar da ƙur'ani Allah sun ta'aika cewa an zala min samai ma'an fasalat awdiyatun bi qadariha fahtamala salu sailu zabadan rabiya wa mimma yuqiduna alayhi fi an nari tigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithlu kadhalika yadribu Allahu al-haqqa wal-batil fa amma az-zabadu fayas'abu فأما wa amma ma yanfa'u an-nasa fayamkutu fil في الأرض ne guda biyu zuciyar da ta san alƙur'ani ta fahimce shi ana fahimta kullum takan yi ɗari-ɗari takan ji tsoron buwayar Allah subhanahu wa ta'ala da kamusa ga habib bin abdullah radiyallahu an ɗaya daga cikin yayin umma umara wanda shekaru ashirin baya mun taɓa karatu rijalun wani sa'un haura rasulsa can masallaci mun karanta tarihin ta umma umara radiyallahu anha habib bin abdullah ɗanta ne wanda Allah ya ƙara musu yadda. annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aike shi wurin musailimatul kazzab da yawa muna cewa musailama na sha gyara ba musailama ba musailima ana fahimta bi kasril lam ba musailama ba da aka aike shi ina son gaya muku zuciya in imani ya taɓa ta ba ta ganin kowa sai Allah subhanahu ta'ala ba kuma ta neman yaddan kowa sai Allah subhanahu ta'ala ya zo a cikin mutanensa ya zo ya kama takarda ya ce annabi sallam don dama ya rubuta ma annabi takarda yace ce sun ba yace min musalima rasulillah ila muhammadin rasulillah amma ba fa innal arda nisfuha li wa nisfuha lak yace wai daga musulma manzon Allah zuwa ga Muhammad manzon sallam bayan haka ina shaida maka na raba ƙasa guda biyu yanzu rabi ta wace rabi na baka to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya tashi mai da martanin sai aiki abin nan habibu bin abdullah sai ce kaje a cikin mutanensa abin da ya rubuta masa min muhammadin rasulillah su sallam ila musailima talkazzab daga muhammad manzon Allah na gaske zuwa ga musailima makareci amma ba bayan haka fa innal arda lillahi yurisuha man yasha'u min ibadi ƙasa dai ta Allah ce yana gadawwa wanda ya so ƙasan a san da ya so ana fahimta da ya je kai sai ce a ɗaure shi aka ɗaure shi ba ci ba sha annabi sallan ba ta a shi bace wannan ko da dan adawa ya zo yakan mutunta shi girmama shi ga su mama bin usman radiyallahu anhu wanda me bai ba amma da aka zo da shi sai ce ta kan masa daga nonon kuma ya sha shi ka musulunta ya ce a nan fa daya shi shikenan kwana uku za a mutunta shi a bashi ka musulunta ya ce ba zan musulunta ta ya rasulullah ya ce ku sake shi ya sai da ya tafi da shi, to yanzu na zo musulunta don ƙashin kaina to da na ce ka musulunta ya ce eh ai saboda da can ka san kai balarabe ne ni balarabe ne in na musulunta za a ce kasawa ce da fargaba da tararrabi amma ni yanzu na zo voluntarily na zo musulunta don ƙashin kaina saboda yadda ka tarbe ni ka mutunta ne, to kyakkyawan halin ta yasa na zo musulunta sallallahu alaihi wasallam kaga dan adawa ne ba ya ce to ya rasu lalla kafin musulunta ya ce to ni na fa aika aika yake karka damu Allah ya yafe maka komai don haka shi ne farkon mutum ne fara cewa labbaika Allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik ya ce to ni kuma na maka alkawari yadda na cutar da mutanen ka zan cutar da ƙuraisha wannan babba ne jagora sarki ne ya ce duk wani abinci da ake kawo shi garin makka a yanke shi a dakata sai da suka zo suka faɗi wurin annabi sallallahu suka ce to kaga su mamu abin da ya fara mana dan abincin da muke samu ya ce a daina mana oda ya kira shi kaga da annabi ba rahama bace ga al'umma sai ce a dace su mutu gaba daya saboda ai shi ma ya shekara uku wata ran a cikin kogo kun manta a cikin zaure aka hana sai da suka ci ainihin ganyen itace yanzu ya samu dama shi ma inda ba rahama bace ga al'umma sai ce ai haka ce a'a ta kan musu abinci ai mutane na ne kuma so muke su gyaru su shiru ba so muke su lalace ba mu koma kan karatu musulima ya fito ce kai eh wannan takardar daga yana yace daga Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzu kai ka yadda da manzancin sai ki a kwarai da gaske ai shi yasa ma ka ganni anan ni ba yace ai kunne na ba zai iya daukan wannan maganan ba sai ki a yanke kunnan aka yanki yace to yaya yanzu ya ce ai ko me za ka yi kunne na ba zai iya sauraron kai manzo ba ne ya ce a yanke ɗayan kunnan aka yanki ya ce a ƙwaƙula idanun aka ƙwaƙule ya ce a sake ƙwaƙula ɗayan gunduwa gunduwa aka yi masa amma abin da nake so nuna muku saboda laushin ƙur'ani da san manzon Allah sallam bai girgiza shi ba haka ya mutu gunduwa gunduwa to kuma haka zuciyar da bata na shi hasken ƙur'ani ba wacce batu da ke cewa heartless ta ƙiƙashe under duress a ƙarƙashin ƙanani ma yana cinkawo da kafircinsa ah, ga wannan mutum kafiri ne ya kashe amirul mu'minin amma bai taɓa nadama ba in kin san mutumin kirki ne bai kamata ke kuka ba ni kuma takobin dama sai da na shirya shi kuma inda ya yi disappointing ɗina labaraka Allah fi kada Allah ya sa masa albarka ana fahimta saboda hasken ƙur'ani bai shiga ba son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai masu tasiri a cikin zuciya ba irin wannan mawqif matsayi ne irin na Abuja, Abuja al'anyi an yi badaru zarata na matasa suka samame shi suka yi mishi wani irin mugun duka ya faɗi shirin mutum ne mai tsaura jiki abdullahi dan mas'ud radiyallahu an ya hau ya ce alam yukhzika allah ya azu wallah shin ashe allah bai zarta ka ba ya kai makiyin allah kaga a wannan wuri idan da da hasken qur'ani da san manzo sallam sai ce to yanzu dai kakka tuna mun baya karka tuna mun baya ya za a yi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce a akramu min rajulin qataltumu shin akwai jarumi iri na da mutanen shi su suka kashe shi ani ban yi nadama ba hankali na bai tashi ba na zama cikin heroes na duniya saboda duk sanda zance tashi za a ce mutane na ne suka kashe ni kaga ko ba jarumi iri na kaga zuciyar ba ta samu hasken qur'ani ba to in mutum zuciyar shi ta kekashe mala ba shi da maraba da dabba shi kuma wanda imani ya fasa shi sai ka yi mamakin abubuwan da zai yi na alkhairi saboda imani ya huda ta son annabi sun ya riga ya mamaye zuciyarsa gaba ɗaya ana fahimta maliki gaba da cewa a gurguje falamma mata alai a lokacin da aliyu ya rasu radiyallahu an ukhrija ibn muljam li yuqtal sai aka fito da abdurrahman dan muljam domin a kashe shi faqata abdullah ibn ja'far yadayhi wa rijlayhi abdullah dan ja'far radiyallahu anhuma sai ya yanke hannuwansa da kafafunsa falam yajza bai koka ba innal insana khuliqa idza massahu sharru mai yawan kokawa falam yajza bai koka ba yana tsaye kyam an yanke hannuwa an yanke kafafu a kai malam yanzu cikin mu nan ma ba za a rasa mai tsoron allura ba misali in sai ka an gaggyara ka duba ta wata jijiya ce za a sa saboda ka a taɓa jijiyar da ba ita ce ba an fahimta ko mai ka daga kace to yaya hannun da ba zafi ko eh a ni an nuna to ba ku ga wani mutum a wasa ba ana abin dariya wani wai minista ne mutumin jama'a ne ko china <laughs> ko kanji a whatsapp Eh, zai allura ta a lallaba shi a lallaba shi to sai fuskan kamar karamin yaro kar ka zarge shi shi alluran dama ita ce kuma abin tsoronsa ana fahimta malamai to shi saboda kekashewar zuciya an yanke hannu an yanke kafa amma bai koka ba wallan ya takallam bai yi magana ba wa kahala ainihi bi mismar mahmai ko ila e ala ainihi bi mismar shi jafar wato abdullahi dan jafar ya sanya masa ainihin kwalli da kusa jajajir aka yi masa kwalli a idonta falam ya jiza bai koka ba ba ku fahimta ba ka samu kusa ka sa ta ja kama mutum kwalli da ta ido ya kace ka za yi shi ko ke madagas bai bai yana zaune faja'ala yaqra wai kaji a wannan halin kuma karatu yake yana cewa iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq abin da ke karantawa kenan hatta khatamaha har sai da ya cika sata wa inna aynayhi latasilan idanuwansa suna zubar da jini fa'ulija aka yi masa magani ala qat'i lisani fajaza ko kuma fa'ulija sai aka yanke harshensa fajaza to a wannan wurin ne sai koka ya ihu ana fahimta da aka magance shi da yanke ainihin harshensa sai koka fakilala sai aka ce da shi lema jiza don mai ka koka an yanke hannunka baka koka ba kafafuwa baka koka ba an maka kwalli da ainihin jajajir din kusa baka koka ba yanzu me yayin haka ka koka me ya faru an yanke maka harshe fa qala sai ce akrahu an akuna fi dunya fawaqan la azkurullah ina jin tsoro ne in kasance a duniya haka sake bana ambaton Allah da harshen shine yasa na koka kaji kaman da gaske wa kana rajulan asmar ya kasance mutum ne baki kiran fi jabhati atharu sujud anan goshinsa akwai tambari da alaman sujjada dama an ka koma su wuraren nan hannuwansu nan saboda sujjada ka aktatil ibil yadda ka san kofasun raƙumi saboda sujjada sannan jibahuhun misla rakbil an in ka duba goshinsu saboda yadda ya tasa yadda ka san goshin akuya saboda sujjada ya shata in ka gani ya ma fita daga goshin ya zama kaman ciwo amma kuma Allah ya tsare ibada ba ta yi amfani ba Allah muke roƙo ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe an ce da ni lokaci ya insha Allah subhanaka allahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk